ko ara'aita ara'aita al-kilaba ghayra salatiyya sa sala salaliqati idza ulimat ka bani labarin karnukan da ba na salakawa ba in an karantar da su za a zauke su kaman karnukan salakawan su ma dai suna jin wannan eh, shi'uru bin in hizami kusan kowa ta shafe ya daɗe ku tsaya ku shi ke nan ba ku da naku sai na jama'a naku ko da ba a kawo abun da za a kawo sai ku ce ba da kyau a kawo na waje da kawo waje wanda ƙarshe da za ku tsaya ku gyara naku da kyau kila sai an dawo naku ma yana da bambancin miza da nasu duk al'ummar ana zaton dai wanda za ta tsaga ta je wani wuri sai inda ta daina ta danci, da kayan mutanen waje in ku ban haka ba za ku zauna kullum sai dai ku sayo su kuma sai su sai muku araha ba sai su ƙara kiyon ba to lokacin an yi wasu kannuka wanda suke gari ne shi a salalqatu din nisbatun ila saliqiyatu madinatun wa kuratun bi biladin rom gari ne wani lokar gamman ne wahiya min nahiyati sham suna dab da sham sun so su iyaka da siriya turto ba da turtos tun sabu ilaihi duro san ana dangana mafi yawancin sulkuna gare can ake shirya sulkuna tunda gaga Dawudu ai can kai ulu Dano Isra'ila sulkuna kamar sulkuna bulletproof wanda yi karanta da ni ya mutu to ni kuma ban da tushen ilimi ba da ka san ce ya ce mai duk yanzu hatta wannan proof din da ake ƙasa biyu ke tafi gogewa duniya har yanzu ba su saki fasaha sosai ba. Muna magana haka kun san da ce ce to lokacin ina rayu. ba na shakka ne in an matsa jin tambayo shi to ya mutu to kuma bai ban tushen ba. Tushen shi ya je ya zaga ya je har ya je har ko'ina yana da menene ya shiga koyi. Ni kuwa na san abin da ya faɗi gaskiya ne to amma fa ba da ba zan iya faɗa a kai ba. yake nan da magana ka sai wani daga cikin nan ya tashi ce Allah ya gafarta malam sanin Canada ne yanzu an ci gaba a kasuwan bacci ma ana yi a Najeriya nan ba ka ba abun mamaki ba abun da ba a yi aure a kasuwan bacci wa ne a kasashen turawa ma ba kowace ce ba ana kafa biyu ce sai ayi na yanzu an ci gaba sai direban gwamnan nan ya ce mace karya ne wannan yace mu an sayo bulletproof lokacin siyasa da dan siyasa ne an sayo bulletproof guda dubu ɗaya za a raba yan siyasa manyan yan siyasa gaba da rage da ke aka samu guda uku guda dubu ɗaya aka sayo kowanne aka harbe shi da bindiga sai ta huda shi haka aka ɗebe su aka zube su a sato muna ɗebo irinsu yanzu shi muke sawa akan kujera maimakon irin nan da suke sawa sai ya ɗauko da yake bari da kana ta na yadda tun da ka faɗi ana nan na zane da ya fito da mota shi ke na ce ce yi ci malam gashi ya ɗauko shi zagar da wato muka haka Allah yi raini ne ke sa haka wai ido wa kare sai wanda nake gani kullum kullum in kana magana rigar ka je kallo idan rigarka ba ta kai ba ka jahilci bala'i ne idan rigarka ba ta kai ka faɗi magana ba ka faɗi ba a sauraron sa kaga inda wani sut na sa na aske kaina na shafa masa mai na samu nektail na ɗaura na ce duniya ba inda ake da bulletproof sai gari kaza sai gari kaza sun ɓoye fasaha za ce gaskiya ne gaskiya ne Allahu Akbar amma nan gari riga ta jallari to shi kenan gaba da ya je maka kaza kaza ko in ka faɗi wani ma sai faɗi kana iya da ka san ana baƙi don me za ka faɗi kai kaɗai ka sani ka bar ganin mun zo nan mun zauna ba mun zo ne don mu ƙaru ba wanda muke da ilimi da shi ya fi naka. ba ka ta ce to ai ma sanin ka kenan yanzu akwai kaza ka ba me yake nufi hmm? ko jahilci ne a'a jununu ne aljununu fununu cin Allah sarki malam to sanin ka kenan yanzu ba haka bane ba to haka to su ma dai wannan ruwan ya doke su Kannukan da suka ɗauka da ana farauta da su ina ga sun iya horar da kannuka. kamar yanzu da ake zuwa da kannukan nan daga waje ai galibani a waje aka zo da su ko ana kiwon su a Najeriya daga waje aka zo da su ko wanda aka ce musu polisa wan kannuka. wanda zai je yi kaza kila da za a gyara a horar da ‘yan kannukan garin nan namu sai sun fi nasu. Ba shi ko da baya da girma, ban ai girman kare ba shi ne ba. Hmm, za a gani yanzu ko a farauta, ‘yan wani ta da larata ta mata zai ɗauko. To mai ta mata karya ya fi zama matsala wa jama'a. In gudu ne in ta rufa, amin yi maganar dabbobi, tunda mm, gudu namiji bai iya gudu sosai in yana gudu kai dai ganshi gabjeje fitsari sai tsaya masa sai kasa abin nan ita kuwa farkin ta buɗe yake tana fitsari tana sakin fitsari tana gudu tana sakin fitsarin ta don haka nan ba ta tsayawa in ta wa abu to zai ta ɗauko shi sannan kuma da abun nan tsakanin miji da mata ko da namiji ya cafka ita ta kama ya yi sakan mata Yarin ya ce to ƙarshen ta yi sa mutu ya samu kiwon matan karnuka za ka yi sai dai ba farauta ne da galabi ya zaga ya fi abun nan ya ɗauko ta ba a damu da shi ba to a fa karyar nan da aka sai abun nan to shi ne suke cewa maliku to yanzu tun da dai ana maganan horo Kannuka sai salakawa eh, salakiyawa to eh, mutum in ya san ya horar da karen gida shi ma ana iya abu da ɗinsa idza ullimat ahiya bimman manzilati salakati as salalikati fi qawli malik qala qala maliku as-salaliqatu wa ghayruha idza ullimat fa hiya sawa Allah sarki ma ba za a roɗe shi ba musamman har da wani salon bacci wanda kake tashi ɗai in na magana ka ce ba bacci kake ba to amma bacci ku biyu ne in abdulsalam ya bacci ka yi bacci قلت أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصادا إن كتكيش يوفروتا آكله أم لا قال لا تأكله إلا أن يكون معلما سي إن هورالين أو تدرك زكاته فتزكيه كو كسم ينكش كينكش وهو قول مالي قلت أرأيت إن أرسلت كلبي إن تور كرينا من يدي وكان معي إن تاردني aw kana yattabi'uni ko yana bina a gindi a gindi fa asarta saida na taso naman fa arsaltu kalba alaihi na saki karen gare shi hmm? to mu dai arsal asartu ne la yadurru bi kasirin shallu din yana gaba وليس الكلب في يدي كرب بايا هنونا ولكنه بحال ما وصفت لك أما يدانا إلين يد نسبة مك إما إلى بينا جندي جندي فانشلا الكلب كرن نن يفتا فأخذت الصيد فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا قال كان مالك مرة يقول مالك ونلو كتير كنشي إذا كان الكلب معه إن كرينا تاددمتو وأثار رجل الصيدة أني متعتادو دواننا فأشل الكلب يتشمنا كرينا فخرج الكلب في طلب الصيد كرنا يفت نيمنام بإشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد كرنا بيفت نيمنام كان سبب ثم عسله سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به قال يتي اي وأما إن كان القلب إذا كرنا يا كفن هو الذي خرج في طلبه ثم أسله سيده يا فتسي إذ قاشي يتناشي ما بعد ذلك قال مالك فلا يأكله عندك عدنا شيء فتره قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك سنن يجن يدك ونن وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده mutum ba zai ci naman da kare ya kamo ba sai dai in karen nan na hannunsa sun salahu ba da an asarar saida ya saki karen bayan ya taro da naman قال وقوله الأول أحب إلي إذا ما كان شيء فرقه في سويوا قريني إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد إذا كان يافت نيمان نامان بإسلائه بإسلاء سيده سيده إياه وإن كان في غير يده أخذ بايع هنوصا A'a, saboda ai ne ya fita da kansa ba niyya. Ai kaga karen yana tafiya ne yana bin ina bin sa ginja ginji. Ko eh, can ya ga abun nan din nan to ka san yana da abu ya daga. Ka san karen ya saba da farauta zai bi shi da gudu. Daga nan sai ya kara masa da kwakwazo kama shi kama shi. Ta kaga shi ya fita da kansa. cin banaman farauta wanda dai babu aishi wannan a ra'ayinsa na farko za a amma annabi ce ba za a ba sai kana rike da shi hannu a katato da daman ka saki karanka ko kata da daman ka saki karanka kaga shine ka iya yi amma wancan fitansa ya riga niyya to eh, ina da ciki لأن القلب ها هنا سود كري أنا إذا خرج بإشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده يا أو أوكي كان ستفرقوا ما تبين لدي تو أنا فروت أتاكي داري نعم sai ya yi harbi Gam? ya bi shi eh yau wato amaliku ra'ayin sa nabi bara cewa ko da yi harbi kana rike da karan ka na sannan ka sake shi amma ka yi harbi ga sa haka ai ko mabut ita shi ai ne a ka yi harbi to daga nan shigo kafin ka ce ya bi shi kuma To a ra'ayin Maliku na biyu ra’asi ba. Amma a ra'ayinsa na farko ra’asi, a ci. A ra'ayinsa na farko ra’asi. Shi ne Ibn Qasim ke ni na farkon ya fi son shi.